wannan mm. shekara. Ah, sunan sunan akidan Idrisiya. <laughs> Eh suna akidan Idrisiya. Idrisiya. Ah, <laughs> oh. A akidan Idrisiya ya ya ya ko ina yanzu. Jama'a na shiga. Eh amma abin da kuke tambaya ne shayi. Kaga eh, a nan kuna karanto muna cewa in ana hutuba limami eh. yana hutuba mabiya eh, masu sallah kowa na shiru ne ya ji abin da eh, hutubar limami saboda wasu kuma kun ce yana cikin ah, sallar in ka bata hutuban ka sallan ka ma ya bata ne wasu dai eh. sa'annan kuma shi ma limamin kan kansa ya cikin hutuba yana iya ya saka audio ya ce ku ji eh. ya saka yana yi a cikin wayannan hutubansa sa'annan da akwai ababa da yawa da shi da su wannan kungiya na idrisiya da ta kawo da take yi shin mun san kan da kuce muna kun ga an rabu kashi biyu akwai eh, shi'a akwai sunna sunnan nan kuma ta rabu kashi e ta kasu kashi kashi kadiriya tijjaniya sauransu dai zala da sauransu dai kamar ake naki sunna dai sauransu to shi wannan hmm. kungiya na idrisiya ita kuma za a saka ta cikin sunna ne ko dai a tana zaman kanta zaman bid'a akida bid'a zaman kanta na bid'a ne ko dai a za a sa ta cikin sunna ko za ta cikin shi na farko dai ma musulunci bai son wani akida wai shi idrisiya ba wanda ya fito wannan nancin sa ne kawai ya ya ga kawai mutum ne da ya zama to kana fatan min jindi iblisa farta qadbi al halu hatta sara iblisu min jindi da hmm. mutum ne kungiyan shedan daga baya ya samu promotion ya to daga promotion din da ya samu shedan ma ya zamanto daga cikin kungiyansa babu wata akida a musulunci sunanta idrisiya ana na da kira na abu na biyu ba ƙaramin kuskure ba ne babba bidi'a ne wanda bai da na biyu mafi munin bidi'a ka hau mimbarin juma'a ka dinga hudu ba na farko ma dai yin yin hudu ba ma da hausa ma dai tukunna bidi'a ne wannan kowa ya sani in kaga an yi to bidi'a ne sai dai in ka yadda da bidi'a ta rarrabu a wajen ka akwai bidi'a mai kyau to sai ka dauke ta bidi'a mai kyau wanda kuma bai yadda da bid'a ta rarraba a wajensa ba shikenan fa inna kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ya zama dan wuta da fadansa shi ya zama dan wuta saboda bai ba bidiya ne abu na biyu mafi muni shine mai da wajen cece kuce kaman kaman gurin kasuwa ka zo kana magana kana kaza kana kaza na farko wannan jahilci ne daƙiƙanci ne da rashin sanin addini da rashin sanin ciwon kai duk wanda ya yi wannan ƙatotan ɗan bidi'a ne sannan eh babban dan bidi'a. babban dan bid'a hmm. bai yi koyi da manzo Allah ba bai yi hmm. koyi da sabon manzo Allah ba bai yi koyi da tabi'ai ba bai yi koyi da tabi'u tabi'ina ba Bidi'a ce da shi ya kirkiro kayansa amma eh. mu abinda muke faɗa abu ne mai sauki idan da akwai gurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan yayi wata ya ko sahabban annabi wanda suke wasu garuruwa su yi bid'a da wani su yi um, hudu ba da wani yare su fassara wa mutanen su buɗe gurin question and answers kai kai faɗa kai wancan ka faɗa kai wancan ka faɗa hudu da ake so mutum ya zauna ya yi shuru a ƙa'ida fa sarki ban mutum hudu ba in liman na hudu ba sai ka ga wani yana surutu sai ka ce masa kai ka yi shuru kai ma ka zo da mummunan abu mm, ka mm. ce wa wani yana surutu ya yi shuru kai ma ka zo da mummunan abu ya wanda ya surutu ya kuma wanda ake ganin wai shine limamin kawai ya mai da mimbarin ya zamanto gurin iya ta abba kawai tatsuniya mm. maliku wancan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan bid'a ce muharrama mummunan bid'a mummunan bid'a wanda yayi ta katan dan bid'a ne duk wanda yake wannan katan dan bid'a ne katan dan bid'a ne sannan kuma mutum bai san sunan wani kungiya Idrisiya ba kuma ba mai yin wannan sai jahi ba mai yin haka sai jahi in ka ga mutum na yin wannan ya mai da hudubansa kullum gurin cin mutuncin mutane gurin da ake so ka yi wa mutane bayani ko da hausan za ka yi ka yi wa mutane abin da zai amfani su zai tunatar da su Allah zai kusanta su da annabi sallallahu alaihi wasallam mas'alan da ya shafe su na rayuwa ka kan tsoratar da su da sauransu amma ya zamanto gurin zage-zage gurin cin mutunci gurin kazafi gurin ƙarya har da ɗebo kasu sukan wasu ana daddannawa sunan wannan eh. abu ba ba sunansa shirme mm. yasa Eh, sunan shi nan suna ba ta cikin limamin in yana ba da kutuba eh, ya saka kaset yana danna ku ji ku ji abin da wani faɗa duk duk ka san mu ba ma son ta annabi zai iya yiwa yanzu wannan din ma da muka ce ba sunna bane kila yana da gurin da manzo Allah ya yi hutuba irin yanda yake ka san ai shehu zamani ne sai iya kawo mana a'a ka san shehu zamani ne ko kuma ya kawo mana gurin da sayyidina Abubakar yayi ko sayyidina Umar yayi ko sayyidina Uthman yayi ko sai na ali ko ɗaya daga cikin sahabbai suka yi ko ɗaya daga cikin tabi'ai kai mun sauko ƙasa ƙasa ko yanda ibnu taymiya ya haka eh, a shi zaman kansa na ba shi ta wurin ibnu taymiya oh an ce amince an ce huwa eh huwa shi zaman kansa yasa yanzu shai a takaice da a akidar idrisiya duk yan bidi'a ne su duka gaba daya eh, wato ya kawo inda wannan bidi'a ne wannan bidi'a ne bidi'a munana ma kuwa yan bidi'a tatattu number one da babu irinsu. Duk wani aƙida mai suna aƙida a wannan ‘yan bidi'a ne, mm. tatattun ‘yan bidi'a ne, ba su da hujja alƙur'ani, ba su da shi a sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, ba mm. su da shi a magabata wannan aƙida ce ta bidi'a mafi muni wanda kuma yanzu wannan aƙida ita ce silan rarrabuwar musulmai ita ce silan gaba a tsakanin musulmai yadda take kawo tafriki yadda take bata musulunci take shawwa a musulunci babu wani wanda ba musulmi ba da zai ga zai ga irin wannan aqidan yayi sha'awan shiga musulunci babu wani wanda yake musulmi face sai ya ji in bai da ilimi sai ya ji kokonto ya fara kama shi akan musulunci ya zamana irin waɗannan su ne suke amfani da musulunci wannan ba daidai ba ne. Gode to da wannan tambaya jama'a layi na bude a wannan dai a sakaice mun tsaya haka shayi ya wulga ta'addi in dai suna son eh, a saka su cikin sunna